na rabbihim ila sirat al-aziz al-hamid malam muhammad baba gusau Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah subhanahu wata'ala kuma ya sa ya ainihin wato huta a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan mandinawa a wannan gari na gusa wannan jiha ta zamfara muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa ƙura'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi cikin wannan littafi Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama Allah ka haɗa mu da ita na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi don tsarkin sunayensa akwai yan tambayoyi da ya kamata mu amsa kafin mu zo mu magana akan abin da ya shafi a gudunmuwar da muka buɗe muka ce za a bayar zuwa ga iyalan gidan malam gwani lukman allah ya ji kansa allah ya masa rahama a akarmakallah bismillah assalamu alaikum warahmatullah su malam allah ya kare sani da ba da lada baya mene ne hukuncin wanda ya yi masa haifi ko waɗanda bi karya ya shi ya kawo salatin baki shi ne ya ce wai sai na abubakar a tutun da ka riga ka gane karya ya mai ai baka bukatar ka kanta bai bukatar ka daya bata lokaci ainihin wato a kansa eh? al'ummar musulmi cikas wajen ci gaba a zamanance a duniyance in ka tafi ka ce za ka tafi harkar neman ilimin kimiyya da fasaha su bata addini haka ake amma akwai asalin abin da bai bukatar mu tsaya mana rigingimu a kansu wani abin ya zama cewa ya faru ma'alumin min addini bidarura ne duk duniya duk jahilcinka ya kamata ka yadda haka abin yake amma wannan mutanen suka zo suka jirkita abin suka ce ba haka abin yake ba yanzu ku ɗauki magana cewa manzan Allah ya mutu duniya duk duniyar masu hankali sun san cewa wanda ya mutu ake wa kabari ba wanda yake da rai ba duk wanda ya je madina kuma za a ce masa ga kabarin manzan Allah amma haka aka zo aka jirkita abin aka ce manzan Allah bai mutu ba wani ya ce maka ya gan shi a zamfara wani ya ce maka sun haɗa a kano wani a nijar wani a dakar wani a inani ne annabi ya ba shi wani abu kuma mutanen makkan da madinan inda ya fi kusa da kowa ba ba wanda ya taba ce maka yana ganin annabi ya bashi wani abu sai dan afirka a nan ko dai a najeriya ko a wani guri shi zai ce maka ya haɗu da annabi a wani guri ya bashi wani abu kuma ka ce ba gaskiya ba ne ya ce allah ya kashe shi kai ɗin nan maƙiyin annabi ne in dai baka yadda ba har abin ya zo ya zama renin hankali abin ya zo ya zama renin hankali da renin wayanda wani kawai sai zo ce maka ai ɗazun nan ma'aikin Allah ya zo suka ci shinkafa da wake da da wuri ka zo da ka gan shi yanzu yanzu nan ya shafa haka fa ake yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ta faɗi mu je ta gaba mu ji me yake can abinda ma bai kamata ya zamanto mutane to duk wani abu da za a ƙara wa mutum ko allura ko wani abu ma dama abin da za a ƙara mai yana da alaƙa da abinci ta yadda in an wa mutum zai ji ya ƙoshi to lallai wannan abin yana karya azumi amma abin da za a wa mutum wanda ba shi da alaƙa da in an yi wato kawai magani ne bai da alaƙa da abinci to baya karya azumi mu je to idan suka haɗu a ƙur'ani to al'islamu daban a al'imanu daban in ku ɗaiɗaya ne to a kowane lokaci da al'islamu da al'imanu ma'anarsu ainihin wato ɗaya da aka hadisin mala'ika jibrilu da ya kasa musulunci zuwa gida uku a al'imanu al'islamu da al'imanu da al'ihisanu shine abin da aya ta faɗa a cikin suratu fatir cewa sun ma'aurasa na alkitabin ladina stafaina min ibadina min minhum zalimun da nafsihi malamai sun ce a nan ake samun mataki na musulmai da yawa mutumin da yana iya aikata kaba'ira sannan yana iya sakaci da ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ɗora masa na wajibi sannan wa min minhum shi shine wanda yake ƙoƙari ya nisanci wato haram sai yana aikata wajibai amma aikata makaruhai yana masa sauƙi sannan a aikata abin da yake mustahabbi ne yana masa wahala sannan wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah shine mataki na al ihsanu sune wanda suka tsire da ainihin wato alkhairi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wadaka martaba ta al'imanu tana gaba da martaba ta al'islamu wanda galibin musulmi za ka ga a wannan matakin suke ba ma mataki na biyu ba mu je ta gaba don ba lalacewa ba mai zai kai musulmi aikin leburanci a coci wai har a ɗauki kwangilar gina coci a ba musulmi lalacewa ce ke kawo haka Allah ya kiyaye da kuma neman cewa ta kowane hali mutum zai nemi kuɗi ba damu ba da cewa a halal ne ko haram ne yasa duk abin da ka samu a duniya daga cikin tambayar da za a yi maka guda hudu in ka tsaya gaban Allah sai an tambaye ka an malihi min aina ta sabahu yanzu ba za ka ji kunyar Allah ba ka tsaya gaban Allah ka samu kuɗi ya tambaye ka ina ka samu ka ce gina coci kai ba za ka ji kunya ba ba za ka ji kunya ba kana musulmi ka tamu kuɗi ya tambaye ka ya ce ina ka samu kuɗin ka ce ai wuce ka gina ka samu kuɗin kana musulmi ka ya kamata mutanenmu su ji tsoron Allah akwai tambaye da idan mutum yana musulmi kwata-kwata bai ma kamata a ce ya yi ta ba wallahi kwata-kwata bai ma kamata a ce mutum ya yi ta ba to haka za ka ga al'amura sun riga sun lalace sun yamutse ko abin da ya dame mu me za mu ci me za mu sha ta wace hanya abin da za mu ci ko za mu sha bai dame mu ba in dai zai zo ta kowace hanya ne to ya daɗe bai zo ba Shi ne halin da muka samu kanmu a ciki har ya zaman to yanzu maganan halal da haram kawai alhalalu shine mahallafi yadina duk abin da ya faɗo hannun mu to halal ne haram kawai shi ne abin da bai riga ya faɗo hannunmu ba haka muka ainihin wato waye gari su shi sa ina mamakin yadda mutanenmu duk abin da ya taso wani kawai sai zo sai ya rude sai ci wa aiga kafare nan sun tsere mana to dama ya ba za su tsere mana ba me yasa Allah ya ta cewa annabi la yughurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuya waɗanda suka kafarta ta hanyar jin daɗi irin na rayuwa Allah ya ce wa annabi kada ya ruɗe ka mutum ne a ma'aunansa shi bai da halar bai da haram ba maganan ya zo sallar asuba ba maganan sallar Zahar, ba la'asar ba magriba ba isha'i babu azkar a rayuwar shi eh to ta yaya za a kai da kake da wannan tsarin a ka kuma rayuwarku ta zama daidai da irin dashi shi yasa Allah ya faɗa cewa ya alamuna bahiran min alhayati dunya amma wa hum anil akhirati ghafilun in dai duniya ce yadda za a yi ta kyau to sun sani amma maganar lahira kwata kwata ba ta ajandar su sai kai ma ka zo ka ce kana so kai ma rayuwarka ta koma irin wanda a maganar lahira babu a jan da shi kaga abu ba zai kyau kuwa Allah ya kiyaye mu je gaba ce assalamu alaikum malami ne ni jaraba kama da daddare sai na mace na ce sai zai yi wanka daga baya wannan mace a ta yi ni sallah ya fara karatun qur'ani tukuna na tuna tunda manta ya tashi wanka lokacin ya salla a lokacin lokacin ne lokacin salla a gurinsa babu komai tattare da shi wallahu alam akwai iyalan gidan malam gwani kuma kamar da na faɗa jiya cewa 'yan uwa sun fara aiko da kudade muna neman gudunmawa daga yau sha biyu ga wata sha uku sha hudu sha biyar in allah ya yarda wanda za mu taimaka ma iyalan gidansa da shi akwai akawun na uba ɗaya sufuli ɗaya bakwai shida sufuli ɗaya bakwai sannan sai uku sufuli a sunan akawun ɗin maki suleiman uba da turanci 1017601730 a kamar yadda na faɗa jiya na ce a mu ta saka naira dubu hamsin a matsayin gudunmawa akwai wani bawan allah ya aiko da naira dubu ɗari ya cikar a faɗi sunansa to ban dai na gama tattarewa ba amma ya turo min ɗazu cewa a akwai wasu bayan allah akwai wata baiwar allah a hajiya binta musawa ta aiko da naira dubu goma ita ma ta hannuna ta ce a saka a wannan account din saboda haka ya turo min cewa sai na duba ko zuwa gobe ne adadin mutanen da suka sassaka tsakanin mai dubu daya mai naira dari biyar dari biyu dubu daya da dari biyu na ga wani abu makamantan irin wannan kusan kamar mutum biyar haka da suka ainihin wato saka kuɗi da haka kofa a buɗe take ga waɗanda za su ba da gudunmawa a wannan bangare din Allah kuma ya ba da iko mutane su ainihin wato taimaka din a akan makallahu bismillah wa idza ja'ukum qalu amanna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza ja'a Allah ta'ala yana ci gaba da bayani dangane da waɗannan mutanen ya ce wa idan ja'ukum idan suka zo gurinku ƙalu amanna sukan ce mun yi imani wa qad dakhalu bil kufri Allah ya ce alhalin da kafirci suka shigo wa hum qad kharaju bihi kuma da kafircin suka fita wallahu a'lamu Allah dama ya san bima kanu tumuna duk abin da suke boyewa ainihin wato zukatansu alwawu dinnan harfu atfin ne mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al i'rab idza dinnan wato kayan aiki ne na sharadi wato adatu shartin ne mutadamminun a ma'anar sharti sannan zarfu zamanin ne mabniyun ala sukuni fi mahalli nasibin wa huwa mudafun ja'u fi'ilun madin mabniyun ala suku ala littisalihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il to daga nan ne za ka fahimci fi'ilin ja'a ba kowane lokaci yake zuwa lazim ba da haka wal kafu mabniyin ala dammi fi mahalli nasi maf'ulin bihi wal mimu alamatul jam'i lil mutlaq jumla wannan wato fi'iliya ta ja'ukum ita ce fi mahalli jarrin mudafun ilaihi wa idza ja'ukum ƙalu za su ce muku amanna mun imani ƙalu fi'ilun madin ne shi ma bumunin ala dammi litisalihi bi wawil jama'a walwawu fi mahalli raf'in fa'il amanna shi ma fi'lun wa fa'ilun ne domin fi'ilun madin ne asali mabniyin ala sukuni littisalihi bina addalata ala alfa'il wana fi mahalli raf'in fa'il to da haka sai ya zamanto wa huwa sahibul hal shine ma'abucin hali Abin da zai biyo baya na wa qad bil kufri alwawu sai zamanto wawul hal qad fi'ilun madin ne a harfu ta haƙiƙin nema a fi'ilun madin mabnin alasukun dakalu fi'ilun madin ne mabniyun alad don militi salihi bi wawul jama'a walwawu fi mahalla raf'in fa'il bil kufri alba'u harfu jarrin ne dullu alal musahaba kamar ka ci ma'a tare da kafircin suka shigo da al alkufur isma majrurun bilba wa alamatu jarrihi alkasara az-zahira ainihin wato ala akhiri waccan jumla ta waqad dakalu bil kufri ita ce fi mahalli nasbin maf'ul al na ainihin wato qalu inda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace sun ainihin wato ce in Allah subhanahu wata'ala sanan fi'ilin dakala ya dakulu a al kufru kafirci abu ne wanda yake hissi ko ma'anawi ganinsa ake yi da ido ko ko abu ne na ma'ana eh ma'ana ne ko ba hissi ba ne ko to shi yasa idan dakala ya zo ya shiga cikin abin da yake hissi ne ido yana gani to a lokacin za ka ga fi'ili yakan zama yana da maf'ulin bihi kamar wa dakala almadinata almadinata garin in an cewa na ya je gari kaza ana garin ganin ko ba a gani kullama dakhala alaiha zakariya al ana ganin gurin ko ba a gani wa dakhala ma'ahu sijina fatayan ana gani ko ba a gani ana gani amma in ya shiga cikin abin da yake ma'anawi ne ba hissi ba to a lokacin fi'ilin dakhala lazim ne ba muta'addi bane shi yasa anan aka ce wa qad dakhalu bil kufri kamar yadda ake ta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna me aka ce fi lahi ba a cewa ra'aitan nasu dinin lahi ba saboda addinu nauyi ne ba hissi bane to haka nan yadda ka addinin musulunci yake abu ne nauyi haka ma shi ma kafirci shi yasa wani gurin Allah sai ce mana ya halladi na amanu sai ce kulu fi silmi kafa saboda abu ne wanda yake nauyi wato ba ainihin wato hissi ba wa qad bil kufri wa hum qad kara dubi da haka wannan jumlan ita ce fi mahalli nasibin hal to idan jumla ta zo ta tsayi abinda ka kalla abinda ya zo kafin ita idan an samu fi'ili da fa'ili babu maf'ulun bihi to jumlar da za ta zo fi mahalli nasibin halin min al-fa'il ne in ku an samu maf'ulun bihi fi mahalli nasibin halin min al-maf'ul ne wannan shine yanzu da aka ce wa idza ja'ukum qalu amanna yanzu da fi'ilin amanna a nan gurin yana da maf'ulin bihi to abinda wa qad bil kufri zata zamanto jumla fi mahalli nasbin halin min al maf'ul amma tunda babu maf'ulin bihi fi'ilin amanna anan lazim ne to da haka jumla ta wa qad bil kufri sai ta zamanto fi mahalli nasbin halin min al fa'il ne Allah ya sa ɗalibai sun gane abin da nake faɗa to da haka wayannan mutanen Allah ya ce idan sun zo wayanda suke ga su ga yahudanci ga kuma munafunci sun hada to sai su zamanto sai su bayyana imani da shi za su shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da wannan abin za su fita don ku gane cewa ba fai wa ake yin yaudara ba fa manzon Allah ma ana zuwa mai da wannan rigar a fita sai dai in ka fita wahayi ya zo ya tona maka asiri ya ce wa na ƙarya iki ya zo ya shigo yadda ya shigo haka ya fita da haka ya zamanto al-imamu qatada yake cewa haula nasun min al-yahudi kanu yadkhuluna ala rasulillahi wayannan wasu mutane ne cikin yahuda za su zo wajen manzon Allah fa yukbirunahu annahum mu'minun bima jaa bihi sai su faɗa min cewa ai sun yi imani da abinda annabi ya zo da shi daga wajen Allah amma wahum mutamassikuna bi dalalatihim kuma ƙarya suke abin suke kai na ɓata suna nan riƙe da shi to yana mamakin yadda wani musulmi yanzu zai ruɗu. da maganganun da yake fitowa daga bakin waɗannan mutanen bayan gashi Allah ya ce annabi ma cewa suke wa idza ja'ukum qalu amanna in sun zo wajen annabi za su nuna masa sun yadda da abin da yake kai amma da kafirci suka shigo kuma da kafirci suka fita ba su yadda ba kafarka suke so su kwasa sai kai hankali da su wannan shine da haka malamai suka ce alba'u fi qaulihi ta'ala dakalu bil kufri wa kharaju bihi yufidu ba al kufri ma'ahum yana fa'idantar da wanzuwar kafirci tattare da su halatay ad-dukhul wal khuruj halin da suka shigo da halin da suka fita min gairi nuqsanin wala taghyirin fihi albatta ba tare da kafircin wani ya ragu ba saboda sun shigo wajen manzon Allah a yadda suka zo da kafircin saka suka fita da haka sai ya ce kamar yadda ake cewa dakala zaidun bi saubihi wa kharaja bihi ai baqiya saubuhu halal khuruj kama halar dukuli al-imam ibn jarir tabari a cikin tafsirin sai yake cewa yaqulu ta'ala dhikruhu wa idza ja'ukum ayyuha al-mu'minuna ha'ula al-munafiquna min al-yahud kaga ga yahudanci kuma ga munafinci dan dama munafinci shine fadar abu da bakinka wanda ba shi bane a zuciyarka shi yasa daga cikin abin da za ka yi taka dan ko a babin mu'amala ka guji abin da kake faɗawa mutane amma kai ka san ƙarya kake abin da ke bakinka ba shi bane abin da ke zuciyarka ƙalu amanna da kuma sai su ce ai ma bima a bihi biyu muhammadin muhammadin sallallahu alaihi wasallama ai mun gaskata da annabinku ya zo da shi daga gurin Allah wattaba'anahu ala dinihi kuma mun yadda da addinin shi mun bi wa hum muqimuna ala kufrihim wa dalalatihim amma suna nan tsaye akan kafircin su da batan su addakalu alaikum bi kufrihim sun shigo gurin ku da kafircin su alladhi ya'taqidunahu bi qulubihim wanda suka kudirce a zuciyarsu wa yadmirunahum fi sudurihim sannan suna ɓoye wannan kafircin a zuciyarsu wa hum yabduna kadiban at-tasdiq lakum bi alsinatihim ta hanyar karya sai su bayyana muku cewa ai sun yadda amma fa da harshen su wa hum qad kharaju bi yace Allah ya ce wa qad kharaju bil kufri min indikum kuma sun fita da kafirci daga gurinku kama da kalubihi alaikum kaman yadda suka shigo gurinku lam yarji'u bi maji'ihim ilaikum an kufrihim wa dalalihim wa dalalatihim ba su ainihin wato koma ba yadda suka zo gurinku da kowane irin abu sai da kafircin da suka shigo sannan kuma da ɓannar da suka shigo yadda suka shigo haka suka fita to ta yaya za a yi irin nan mutanen ka amince musu gurin mu'amala shi yasa ƙalubalen madina sai sha bamban da ƙalubalen makka don makka nau'i biyu ne kai daga wanda ya ce yana yi sai wanda ya ce baya yi duk wanda ya ce maka yana yi a maka yana yi wanda ya ce maka baya yi yi to sai aka zo kuma madina sannan a cikin madinan ma yadda kaga a cikin yahudawan akwai munafikai ga yahudanci ga munafunci to haka kuma annabi yake mumarasa ga wasu sun sa rigar musulunci kuma su ma munafikan ne haka ake ta mu'amala da su shi yasa zaka ga Allah yana kiran su yana cewa ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi lima alhaqqa bilbatil dan Allah dan me za ku dinga taku da ƙarya da gaskiya wa taktumuna alhaqa ku dinga boyewa mutane gaskiya wa antum ta'lamu alhalin kuna sanar da cewa wannan abin da kuke bai dace ba in ji Allah Allah ya ce wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi to wani bangare daga cikin su sai su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari ta ai imani da abinda annabi aka saukar mai yanzu mu je mu nuna cewa mun gamsu da musuluncin yanzu sai mutane sun ga kamar mun shiga sannan wafuru akhira hun an jima sai mu fita la'allahum yarji'u ba mamaki raguwar laraba wanda yake mu'amala da su a madina da basu da karatu in suka ga mun shiga mun fita tun da su sun san muna da karatu to kowa ma zai iya fita saboda haka in sun koma sai su ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum isu isu su fada sai wallahi kakku amincewa kowa in ba wanda yake kan addinin ku ba shi kaɗai za ku aminta da shi da haka malamai suka ce alfa'u alfa'ida tufi kalima fa'ida wajen ambatar kalmar ta ƙaribul madi min alhal wal fa'ida tufi duke hum a ta'akir fi idafatul kufur ilayhim ƙarfafa wajen jingina kafirci zuwa gare su wa nafi an yakuna min annabi sallallahu alaihi wa sallama fi dalika fi'ilu da kuma korewa cewa aikin da suke annabi bai da alaka da shi ai lam yasma'u minka ya muhammad inda julusihim ma'aka su saurara ba san da suka zo gurinka ma bu kufaran abin da yake wajabta mutum ya zama kafirci in dai daga wajen annabi ne san da suka shigo to ba su ji wani abu da yake da alaka da zai sa mutum ya zama kafiri ba fatakunu anta alladhi alqaitahum fil kufri ballantana ya zamanto a ce manzon Allah ne ya ba da gudunma wajen fada wasu kafirci bal humul ladina kharaju bil kufri bi ikhtiyari anfusihim a'a su suka fita dama da kafircin su suka shigo kuma da shi suka fita ba wani matsala da kayan su suka to da kayan su suka fita Allah sai ya ce wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah ya fi kowa sanin abin da suke Allah ya san abin da suke koyewa shine masani dangane da abin da suke koyewa alwawu harkus ti inafin ne allahu lafzul jalala ne muftada marfu'un littazi a alamu khabar muftada marfu'un alba'u harku jarrin ne mabnin alal kasri ma alismul mausul mabnin alal sukuni fi mahalli jarrin bilba kanu kana fi ilmadin naqisun mabnin alal dambe littisalihi biwawal jama'a والواو في محل رفع اسم كان جملة يكتمون سنا قوي إن كدا ما كان يقدر دميري يضمن تشين العائد إلى الماء الموصولة لن يكتمون فعل مضارع مرفوع وعلامة ربه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل والمفعول به محذوف تقديره والله أعلم بما كانوا يكتمونه Allah shi ya fi kowa sanin abin da suke ainihin wato ƙwaiwa. jumla ta yaktumunahu ita ce fi mahalli nasbin kabaru kana da haka jumla ta kanu yaktumunahu ita ce la mahalla laha silatul mawsul Allah ya fi kowa san ya san abin da suke ƙwaiwa. sannan anan wajen a'lamu sifatun mushtaqqa sifa ce wacce aka dago ta a'lamu bi ma'anan alimun ko alimun ba ma'anan ismu tabdil ba kamar yadda muka faɗa jiya inda wanda ku cikin za zaka ga Allah yana faɗa da kanshi ce wallahu alimun bibbali. wanda ya baka cewa alimun na ɗin in ka gan shi shine da ma'anan wallahu alamu. ba da ma'anan wai Allah ya fi kowa sani ba kai ka sani to amma ya fi ka ba wanda isa ya musharaka da Allah cikin ilimin da Allah yake da shi babu da haka zaka ga irin wannan a cikin Kur'ani irin su wa mallin yastati minkum dawlan an yanki halmun sanatul mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatiatikumul mu'minat sayati wallahu a'lamu bi imanikum dan haqiqanin imani akwai shi ko bashi ba wanda isa san wannan in ba Allah ba kamar yadda yace qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al'amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu bil zalimi kafare ne suke ta neman sai an kawo aya annabi yace wallahi da abinda kuke cewa a kawo a hannuna yake ai da kun ci a kawo an riga an gama inna rabbaka huwa a'lamu man yadullu an sabilihi wa huwa a'lamu bil mutanin duk irin wannan sifa ce ta Allah ba ismu tabdil bane yana da kyau ɗalibi sai sun fahimci ainihin wato wannan da haka al-imam ibnu jarir at-tabari yace yabunnuna anna dhalika min fi'lihim suna tsammanin ta wannan aikin da suke yi yakfa ala Allah jahalan minhum billahi suna tsammanin zai iya boyuwa ga Allah saboda jahiltin ba su san Allah ɗin ba shi suke ganin kamar in sun ɓoye mutane yadda mutane ba su sani wato shi ma Allah fa kamar bai sani ba ba wallahu a'lamu bima kanu yaktumun yace yaqulu wallahu a'lamu bima kanu inda qawlihim lakin bi alsinatim Allah ya fi kowa sanin cewa lokacin da suke magana da harshen su suke faɗar abu amanna billahi wa bi muhammadin wa saddaqna bima ja'a bihi za su zo da baki suna cewa mun imani da Allah mun gazgata da abin da annabi ya zo da shi yaktumuna minhum bima yudmirunahu min al-kufri anfusihim suna ainihin wato boyewa abin da suke wato zuciyarsa take dauke da shi na kafirci sai su zo sai su ainihin wato boye shi fakaruddin razi ifada ce wallahu alim bima kanu yaktumuna sai ya ce wal gardu minhum manafar ita ce almubalaghatu fi ma fi qulubihim min wato kaiwa makura a cikin zuciyarsu na abin da ke na kokari wal ijtihad fil makr bil da kuma dagewa wajen kulla makirci ga musulmai wal da mummunar dabara bihim wal bugdi wal adawati lahum saboda muguwar kwarewar yadda za su kulla makirci ga musulmi shi yasa sai mutum ya taho maka da fuska guda biyu da haka ko mutum ne kuke mu'amala ta yau da shi da kullum wanda duk ya ja daga ya ce shi maƙiyi ne to ka sanya za ka yi mu'amala da shi amma wanda zai zo maka da fuskar shi masoyi ne kuma maƙiyi ne to wannan ya fi matsala don kana iya sakin jiki da shi tun da ba wahayi ake ma ba alhali ya zo ne ya kwashi wa ya kwashi kafarka to wannan ya fi matsala ko a babin mu'amala to yadda ka ga wanda kake mu'amala da shi zai zo maka da fuskar masoyi kuma maƙiyi ne to haka a addini wanda za su bayyana gare ku da sunan masoya kuma makiya ne billahi lalzi la ilaha sun fi matsala Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da irin waɗannan makiya wallahu a'lam bima kanu yaktumu ibnu kasir ya yace wallahu a'lam bima kanu yaktumuna ai wallahu alimun bi sara'irihim Allah ya san abin da zuciyarsu take boye da shi wa ma tantawi alaihi dama'iruhum da abin da zuciyarsu ta nannado wa in azharu li khalqihi khilafa dalika ko da sun bayyana wa mutane sabanin haka wa tazayyanu bima laysa fihim kuma suka kawatu da abin da ba haka bane fa inna allaha fa inna allaha alimul alimul ghaibi wash shahada Lallai Allah wanda yake fa inna Allah alimul ghaibi Allah wanda yake masanin gaibu ne wa shahada wanda ya san abin da ke boye da bayyane a'lamu bihim minhum ya fi sanin ya san ya san su fiye da yadda suka san kansu domin kowane dan adam yadda duk kake ganin ka san kanka to Allah ya san ka fiye da yadda kai ka san kanka Kafire ne suka zo ana magana aka ce to in za ku yi magana ku yi ƙasa-ƙasa da murya kun san Allah Muhammadu ji ne da shi suna gama magana Allah sai ya turo sako ya ce wa asirru qawlakum a jaharu harubi innahu alimun bi zati sudur ko ku fito ku yi magana ko kar ku yi ba wai abin da harshen ya ya furta ba a'a abin da zuciyar ku take daukin wanda ma ba ku koyi kun yi magana ba Allah yana sana da shi shi yasa yace wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi yanzu nan duk taron mutanen duniya a zauna kowa ya ki magana to abinda zuciyar kowa take masa tunani take saƙa wanda bakin bai faɗa ba Allah ma yana sanar da me ake saƙa kaga ƙarshen ilimi da sanin abu kenan to wannan kuma shi za ka yi mawayo a'a ka daiwa wanda bai san wannan ba wayo amma wanda ya san wannan kan yafi ƙarfin a yi masa wayo da haka sai ya ce wasu yujazihim ala zalika atammal jaza akan wannan kuma Allah sai wa bayi sakamakon wato kyakkyawa shi yasa za mu ga a can gaba cikin suratul ma'idan Allah zai ce wa annabi ma alal rasul illa al balagu wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktum ba abin da ke kanka ka isar da sako abin da mutane suka bayyana da abin da suka boye Allah yana sane da shi ya sani innahu ya alamu al jahra min al qawli wa ya alamu ma taktum ya san abin da mutane suka bayyana na zance da abin da suka ainihin wato boye shi yasa sun sha boye wani abin a baya ai Allah ya fito da shi ai yanzu lokacin da suka kashe ɗan maraki Allah ba ya ce mana wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha ba wacin lokacin da aka kashe rai an waye gari kawai wani je kashe wani je ajiye a kofar gidan wani dan ya gaji dukiyarsa gari ya waye aka tashi da rigima wannan suna cewa suwane ne suka kisa wa'annan su suwane ne aka zo wannan na tun kuɗa wannan shine faddara a tunfiya Allah sai ya ce musu wallahu mukhrijum ma kuntum taktum amma wannan abin da kuka ɓoye sai Allah ya fito da shi aka ce fa qul nadribuhu bi ba'diha ku je ku nemo saniya ku yanka ku ɗauki wani abu na jikin sane ku daki wanda ya mutu zai tashi yayi bayani ya ce ga abin da ya faru haka ko aka yi aka zo aka dake shi ya minƙe ya ce wani ne izo ya kashe ni don ya ci dukiyata Allah ya ce masu kadhalika yuhyi Allahul mauta yadda kuka ga wannan ya mutu Allah ya tayar da shi to haka duk wanda ya mutu Allah sai ya tayar da shi wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun sannan haka yake nuna muku yake nuna muku ayoyinsa ko dan ku zamanto masu hankali shi yasa wani gurin yace yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa sawur rasul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah hadisa duk wani zance da aka yi a nan duniya babu yadda za a yi ya ga Allah subhanahu wata'ala wala talbisul haqqa bil batil wa taktumuna wa taktumul haqqa Allah ya ce kada su ɓoye gaskiya kuma sai da suka ɓoye Allah ya faɗa cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi ulaika fil kitabi ulaika yal'anuhumullah da kuma irin wannan Allah ya ce alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al haqqa wahum ya alamun suna ɓoye gaskiyar suna sane shi yasa da ya ba su ilimi abin da ce kenan wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu kada ku ɓoye sai da Allah ya musu wannan jan gargashin gargadin da kashedin da jan kunnan amma ba su ji ba sai da suka ɓoye to da abin da suka ɓoye na ilimi a littafin su da abin da suka ɓoye na sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda zuciyarsu take dauke da shi na kiyayya ga addini to duka Allah subhanahu wata'ala yana sana da shi kuma sai ya yi musu hisabi akan wannan shi yasa kaga da ya zo magana akan mata a abin da su kaɗai za su iya sani sai ya alakanta abin da imani da Allah da ranar lahira ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sauke su za su zauna za su yi jini uku ko tsarki uku sai ya ce wala ya da hunna. bai halatta gare su ba an yabtun na ma fi Allahu fi nan. su ɓoye abin da aka halitta a mahaifarsu amma fa in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir idan sun yi imani da Allah da ranar lahira ne ba za su iya yin haka ba in ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba to ko an samu matsala ta ciki suna iya ɓoyewa amma dai in ba ta buƙatar cikin ta zubar ta ce babu ko kuma in babu cikin te da awa ta ce akwai wannan duk yana iya ainihin wato faruwa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya tsarin shari'arsa shine tsari akwai yadda mutane kasu ruɗu duk yadda za a samu ci gaba ba isa a canza ma Allah tsarin sama daga yadda ya kawo shi an fahimta yi na ciki idda akwai wadda dama iddata daga cikin nau'i na mata jini guda uku za ta yi to bai wa duk yadda za a samu ci gaba tun da ɗaya daga cikin hikima na idda shine a je a auna a gani mace tana da ciki ko ba ta da ciki sai ya ce to yanzu an samu wasu na'urori in an saki mace ba sai ta yi iddar ba a je kawai asibiti da an auna an gabata da ciki ta yi mai shikenan a ce an sallame ta ta je ta aure ina wannan tsarin dole a bai shi haka sau da wannan hanyar cewa a tabbatar da ciki ko ba ciki dan adam ne ana iya zuwa da ciki su ce babu ana iya babu su ce akwai da Allah na iya boye wa mutane wannan kamar yadda an sha zuwa asibiti su ce mace ce mutum ya ta tanadin ya mace za a haifa sai an zo a haifi namiji yana faruwa ko bai faruwa su ce namiji ne in an zo haihuwa a haifi mai su ce wata kaza za ta haihu watan ya zo ta tsallake ta ki haihuwa lokacin yana faruwa su ce ɗaya ne a je ta haifu biyu su ce biyu ne a je ta haifu nawa duk yana faruwa tunda aikin ɗan adam ne amma wallahi inda Allah ne ya ce wance biyu za ta haifa to biyun za ta haifa inda shi ya ce mace za ta haifa to wallahi macen za ta haifa shi yasa kaga yace inna inda indahu ilmun sa'a wa yunzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fil arham shi kaɗai yake da cikakken sani dangane da abin da mahaifa take ainihin wato ɗauka? wannan shine wannan ayar da muka karanta yanzu tana mana ainihin wato gargadi da kashedi da jan kunne dangane da mutumin da zai danga mu'amala da kai da fuska guda biyu li'anna Allah lam yaqussa alaina qisasahum Allah bai ba mu labarin wa'annan mutanen ba ko halin su sai dan mu yi taka tsantsan da su to duk mutumin da ka gane a babun mu'amala yana zuwa maka da fuska biyu to kai hankali da shi yawa in dai ya zo iya inda ya zo da ka gane in baka gane ba ne sai ka wahala amma daga ran da ka gane cewa yana maka mu'amala da fuska biyu to da ya zo sai ka to wace mu'amala za ka dinga yi wallahi in ba haka ba yanzu nan zai kwashe kafarka kuma wallahi mugun kayi zai maka ka san idan mutum ya duka kamar zai yi wani abu idan ya rarrumi kafafunka in ka tashi faduwa ta ƙiya za ka faɗi to faduwa kuma ta ƙiya abin bai da kyau to sai ka yi hankali da irin waɗannan mutanen shi ta zamu ga Allah yana ce mana wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira dama duk wanda yake makiyinka Allah ne ya san shi saboda wani lokaci wato ba kowa bane in yake kinka yake bayyana kiyayya wani yana kinka zai ɓoye kiyayyar shi yasa daga cikin makiyin sai ce min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا اللين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أبا نبي دا آية ننتقل ساعة شيني تبتد إلى من الله دنغني لسنن أبندك تكن زوتي يرمتاني shi yasa maka Allah ya ce mana wallahu a'lamu bima kanu yaktumu da haka tabbatar da ilimin sanin abin da ke cikin zuciya wannan duk sama da ƙasa har da mala'iku da annaba ba wanda yake da wannan sifar sai Allah kaɗai shi yasa Allah ya ce wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum wa ma yuqlinu ubangiji subhanahu wata'ala shi ya san abin da kirjin mutane take ɓoyewa da abin da take bayyanarwa ma al'asafi shadi wa'annan abin da Allah ya tabbatar wa da kansa a ayoyin ƙur'ani sama da aya 20 kun san akwai yadda sun ɗauki wannan sifar sun ba wasu Allah eh? cewa akwai wasu bayan Allah su ma yadda Allah ya san abin da ke cikin zuciya su ma sun sani zamanin da wahayi ke sauka in kaga ka zo wajen manzan Allah ya baka labari cewa ga abin da ke tafa da kai to Allah ne ya masa wahayi cewa ga abin da ya kawo ka to sai kai ta mamakin ya aka yi ya sani a'a wanda ya san komai da kowa shi ya sanar da shi cewa ga abin da yake tafa da kai in kuma Allah madaukakin sarki bai ga dama ba sai kaga matsala sai ta faru a gidan manzon Allah shi ma bai san abin ba sai idan Allah ya sanar da shi hadisa ta menene hadisa ta ifki kirkiran ƙarya da aka yi wa matan manzon Allah kowa ya sani Madina sai da ta rikici wata ɗaya wahayi ya tsaya annabi sai da ya tsaya baina musaddiqin wa mukazzibi shi bai ce na Aisha ta ba bai ce ba tema har sai da ta kai yana cewa na Aisha in kin san kin yi ki nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala kaza kaza kaza kaza ta ce ita kanta ba ta yi tsammanin a kanta ba Allah na iya saukar da Qur'ani ta dai tabbatar da cewa Allah sai ya barantar da ita ta ce to abin da ta ɗauka ko ta hanyar mafarki Allah zai nuna wa annaba ba ta yi bai zai wa mutane bayani ashe lamarin ya wuce nan sai ga ayoyi wajen goma sha takwas a jere tun daga innan ladina ja'u bil ifki usbatun Minku. la ta tahsabu sharran lakum saboda yanzu wanda ke wanke ta wanda dama shi tintin ya san ba ta yi bane yanzu da hadisi ne to da yanzu har yanzu wasu ta suna kare ta suna ce bai inganta ba eh? abin mamaki in kana karanta littattafan shi'a ba cewa ma suka yi wai ita na na aishin ita ce cewa mariya tulkibdi ya kazafi ta ce ta yi zina wai a'a Allah ya saukar da wahayi ne don ya wanke mariya tulkibdiya da haka na na aisha kuma wai tana daga cikin waɗanda ja'ubil ifki wallahi yana nan rubuta a littafin shi'a in kana musu zan iya zuwa maka da tafsirin ummi da na zo da shi in nuna maka inda suka faɗi wannan magana sun faɗi wannan magana to wannan yana faruwa kaga abu duk ƙanƙantarsa idan Allah bai so manzan Allah ya sanar da shi ba bai sanar da shi a irin wannan gurara ina ba mutanen mu shawara dan Allah idan magana ta haɗa za a yi ta a kan manzan Allah to mutum dan Allah ya dinga zaɓar kalmomin da suke na ladabi ya yi. da mun fassara wa mata tafsirin suratu du'a mun zo wajen wa wajen ka dallan fahada sai muka fassara cewa mun same ka kana tsananin neman shari'a sai maka shiryar da kai babu ladabi ga wannan kawai zai zo ya sai mun samu annabi yana batacce sai maka yawa sai maka shiryar da shi mafi karancin ya zama dole ka fassara shi da ayat qur'ani wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mun same ka baka san me ake cewa littafi ko imani sai muka saukar da littafin ya zama maka ainihin wato haske akwai waɗanda a cikin mu suna fitar in magana ta shafi annabi sallallahu alaihi wasallama in za su yi ta ba sa sarawa kafin su yi ta kawai sako ta suke da haka ina ba mutum shawara idan Allah ya faɗa wa annabi magana a ƙur'ani isar Allah ta kai ya faɗa wa annabi duk abin da ya ga dama kai kuma baka isa ba baka isa ba kamar yanzu idan kana da uba ne baban shi yana da rai kai kana ɗan shi a gabanka idan mahaifinsa shi ya faɗa mai maganar da ya ga dama don ya haife shi kai kuma kana ɗan sai ka ce to aicin da kai ma ubanka ya faɗa ma ni ma sai na faɗa ma zai yi ai bai wa shi da babansa ya faɗa mai shi ɗansa ne ya isa ya faɗa mai kai kuma ba ɗan ba kai kuma ba uban shi bane kai ɗan shi ne saboda haka maganar da baban shi ya faɗa mai kai bai yiwa ka faɗa mai to maganar da Allah subhanahu wata'ala kai tsaye zai wa annabi isar annabin isar Allah a wajen annabi don alaƙarsa da shi alaƙa ce ta alkhaliku da makalu kai kuma tun da ka san annabi ya fi ka daraja ba ma wani mutum a doron ƙasa ka tsaya kawai kana cewa annabi ya fi shi daraja ai ɓata lokaci ne ma ka ce ga wani mutum a doron duniya annabi ya fi shi daraja ai kamar ka ɗauko sanda da takobi ne kana tambayin mutane kana ya ayyuhal jama'a da Allah da sandan nan da takobin nan wanne ya fi wani kaifi ai ba ta lokaci ma kake ba ma a magana to tun da ka san da kai da shi darajar ku a gurin Allah ba ɗi bane to dukkan kalmar da zaka faɗa to kayi kokari ya zamanto akwai ladabi a cikin ta kafin ka farta ta kafin ka sake ta wannan shawara ne Allah ya sa mutanen mu sun ji wannan shi yasa Allah ya kira mu ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku kuskura ku riki wanda suke ƙasa da ku a wajen daraja su zama su ne abokan sirrinku Allah ya ce la ya'adunakum khabala sanda duk suka samu dama ba za su taƙaita ɓanna akan kuwa waddu kullum gurin suke ma anittu yaya za a yi wata masifa ta afka muku Allah ya ce a qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar gaba da ƙiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su kuma abin da ƙirjinsu ya ɓoye suke jira su samu dama a kanku Allah ya ce ya fi abin da kuke jin suna faɗa Allah ya ce kada bayyana lakum al-ayati in kuntum taqil muna muku bayanin ayoyinmu in kuna da hankali yan cikin bayanan nan da muke ko kwanan nan an turo min wata makaranta irin wayannan ta missionary school ɗin da muke magana ɗalibai sun je zana jarabawa an hana su shiga su jaraba saboda kai sun sa hijabi yanzu kwanaki can baya kowa san rigimar da aka yi ta a ilorin irin wa'annan abubuwan yana faruwa to saboda mutuwar zuciya da lalacewa da dayusanci makarantar da shi'ar ɗinka na addini ma ba a yadda da shi ba saboda cin amanar 'ya'yanku sai kuma ku ɗauki 'ya'yanku sai ku kai su ku ce su je su karatu a gurin shi yasa sai ga muna da musulmi da yawa a guri amma an rasa wa zai wakilci musulunci a gurin saboda yana daga alaka da wace irin tarbiyya aka yi musu kafin su su samu aiki kaji an ɗauki yaro ko da ya karatu ya samu tarbiyya ba naku ba ne ba ku kuka mai karatu ba hannunku ya samu tarbiyya ma to wa zai wakilta su ko ku su zai wakilta ba ku zai wakilta ba don dama ba naku ba ne kawai abin da ya rage daga sunan na alamar musulunci sai in sallah ta haɗa ku haɗu dama shi abin da ya ɗauka addini a masallaci ko ake addini in an fita waje maganan wai a addini ya jama kana maganan addini a waje kawai ganin kana daga cikin wanda kuke kawo rashin zaman lafiya a ƙasa Shi kenan kawai saboda haka duk abin da zai taso ga gashi a guri yana musulmi ba zai taɓa yadda ya zamanto shi ya yadda cewa wakilin ku ba ne na addini shi yasa Allah sai ya ce ha antum ula'i tuhibbuna ga kunan ku dinnan kuna san su Allah ya ce wala yuhibbunakum wallahi ba za su so ku ba na garan da kuma Allah zai yi ƙarya mutane su yi gaskiya wallahi sai dai Allah ya gaskiya mutane kuma su yi ƙarya in suka saba abin da Allah ya faɗa ya ce wa na bil kitabi kullihi ko kun yi imani da dillita littattafan da aka saukar amma wa idza laqukum qalu amanna kamar da wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakalu bil kufri in an haɗu sai ce ai mun yarda da abin da kuke kai amma wa idza khalau addu alaikum al min al ghayb in suka koma gefe sun shirya wani plan suna so su yi muku kwaf ɗaya ba su samu dama ba sai ga sun kama ɗan yatsa suna cizo Allah ya ce qul mutu bi ghaidikum inna Allaha alimun bi dhati sudu kuma wallahi bari ka gani kaga duk abin da kake ganin makiya Allah na wa addini a duniya abin da fa suke so na filan su shirya ba fa shi suke samu ba in sun yi Allah na kawo matsarin matsala za ka gani ƙarƙashin kullama auka dunaran lil harbi a Allah duk lokacin da suka kunna wata wuta don yakar addini sai Allah ya kashe wutar to abin da kake ganin suna wa addini yanzu na illa ma asali ba kufa duk target din da suka shirya ba ne suke cin mai za su shirya za su shirya ya ruguje amma sai su sake dawowa su sake yin wani plan din yaya za a yi kawai su kai addinin Allah ainihin wato ƙasa to wannan yana ciki da haka Allah ya ce qul bi gaidi kum inna Allaha alimun bi zati sudur ku mutu da bakin ciki to Allah ne san abin da zuciyar bayi ke ɓoyewa shi yake faɗa maka cewa wa na makiyinka ne kai hankali da shi dan Allah inda hankali ka taso a unguwa ga wasu mutane da babanka ya rayu da su ya zaunar da kai ya baka labarin irin yadda suka kulla masa sharri a rayuwa da yadda suka cutar da shi lala idan kai ɗan kirki ne ya kamata wanda suka kulla wa babanka sharri suka cutar da shi ta yi watakila lokacin da yake baka labarin irin cutar wadda aka mai yana hawa yake baka labari bayan ya gama baka labari kuma kawai sai ka koma mutanen da ya baka labari sun cutar da shi sai ga kuma ka koma ka ci gaba da alaka da su lafiya lau lafiya lau anya kuwa to ballantana Allah ya ba yana ba da labari ga fa shirin mutanen nan fa amma kullum mutanenmu ba sa ɗaukar izina da ainihin wato ibra a kan wannan abu wannan yana ciki sannan abu na uku da ayan nan ta ƙunsa shi ne. malamai suka ce annahu laysa lana an hukuma illa bima zahara ba yadda za a yi wa mutane hukunci sai abin da ya bayyana da annallaha allaha lam birna, domin allah bai ba mu labari ba dangane da waɗannan mutanen sai dan mu yi taka tsantsan da su shi yasa yake ba mu labari da za mu dawwama akan abin da ya bayyana gare mu to da abin da zai bayyana shine da wa'annan mutanen yanayin yadda suka shigo da masu imani ne saboda Allah ya ce wa idza ja'ukum qalu amanna wanda ya zo a zahirin sa ya ce maka shi mai imani ne abin da ya bayyana gare shi ya gare ka ba haka zaka karbe shi ba eh gwargwadon wato yadda wa'annan suka zo suka ce sun imani akan abin da suke faɗa amma tare da haka Allah ya zo ya ce ƙarya suke saboda haka ko gobe ko jibi duk wani wanda yake kan wannan addinin duk yadda zai faɗa maka cewa ya imani da kai ya yadda da kai ya aminta da kai billahi allazi kakka yadda da shi tunda Allah ya ce kakka yadda da shi ka ci gaba da taka tsantsan da shi in ba haka ba wallahi sai ya kwashi kafaka amma irin yadda mutanen mu ke saurin ruduwa kawai da sun ji maganganun wasu sai ga sun dawo sun rudu har sai kaga wani ya dawo yana tuhumar mu a cikin gida a musulunci wai mu irin wa'annan bayanan da muke wai mu ne ba ma son zaman lafiya eh duk rigingimin da ake a Najeriya su waye suke tayar da su mu ne ko su suke tayar da rigingimin amma tare da haka wai mu ne ba ma son zaman lafiya mu ne ba ma son zaman lafiya ayan da ya ishe ka misali a jihar Zamfara da Allah kun taba ji a Zamfara an yi rikicin addini eh to nan inda kuka fi yawa ya kamata ku tada rigima ko inda aka fi ku to wanda ke rayuwa a zamfara yana musulmi yana da adadi mai yawa al'ummar da ba ta musulunci ba tana zaune bai tada rigima ba anan da Allah sai ya je kuma inda aka fi shewa sai tada fada zai yi wa? bai yi wa. to amma tare da haka kuma haka wasu ke ganin cewa ba a san zaman lafiya ba a san kaza ba a san kaza to wannan yana daga ciki sana abu na hudu da ayan nan take nuna mana shine tahadhirul mar'i mutum ya dinga yin taka tsantsan min an na fi qalbihi ma yukhalifu lisanahu a duka dinga boyewa a zuciyarka kana fadar abin da ya saba ma harshenka wallahi wajibi ne mu dinga kiyayar wannan ababin mu'amala me yasa Allah ya ce wa annabi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu idan munafikai suka zo sai ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah zai ce musu wallahu ya alamu innaka la rasuluhu tahsilul hasir suke ko su faɗa ko kasu su faɗa dama Allah ya san manzon Allah annabin shi ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina Allah yana shida munafukai ƙarya suke ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu Allah sai ya ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun imani a ina suka yi imani a baki sun makafaru sannan sai suka kafirce a ina to shi yasa Allah ya fito maka da abin karara wani gurin yace ya na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna fada maka da harshen su abin da ba shi bane a cikin zuciyarsu to ko a babin mu'amala ka da mutane kakka dinga mu'amala da mutane ya saba ya zama maka jiki a haɗu kana faɗawa mutane abu a bakinka wanda kai ka san ƙarya kake abin kake fada a bakinka ba shi bane a yana a in kawai ka saba a mu'amalarka da suluk ɗinka a san ka, in ka faɗa abu eh haka abin yake in ka ce ba haka ba to a yadda cewa ba haka abin yake ba amma ka zama zulwa jahili ka zama sahun keke ba a gane gabanka ba a gane bayanka wallahi tallahi akwai matsala to da wannan ne za ku fahimci ibnu abi mulaika ya ce ya zauna da sahabban annabi sama da saba'in ya ce wallahi kowanne yana jin tsoron munafunci a kankin kanshi abinda ba abinda sahabbai suke taka tsantsan a kan shi kamar munafunci don sun ga irin yadda Allah ke masa a suratul baqara da ali imrana da nisa'i da kuma irin su suratul tauba wadda ake kiranta al-fadiha wacce take kunyatarwa mu duba irin mutum Umar dan Khattabi a musulunci matsayinsa da girmansa huzaifa shine wanda ake kira shine ma'abucin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da annabi ya faɗi cewa ɗan aljanna ne ba shakka yake ba ka san akwai abin da in kana da tabbas ka ƙara samun tabbas da ya zo duk in huzaifa aka ga cewa bayan annabi ya bar duniya mutum ya mutu ya ƙi tsaya mai sallah to wallahi an san akwai matsala wata rana suka haɗu da shi ya ce ma huzaifa ina haɗa ka da allah tsakaninka da Allah ina cikin wanda annabi ya faɗa munafikai ya ce to zan faɗa maka amma daga kanka ba zan sake faɗa ko ya ce na rantse da Allah baka ciki amma wallahi da ya mutu kuna kallo a masallaci aka kashe sai da na umar abu majusi ya je wasa wuka ya sa mata guba wajen kwana bakwai yana wasa ta aka shigo masallaci an tara sallah ya burma masai na umar wuka har waje uku zai gudu ya fita daga masallaci nan a tare sai da ya sauke mutum goma sha wani abu da ya tabbatar ba zai fita ba ya burma ma kan shi wukar ya kashe kan shi amma tare da haka sai da ya bar ma abdullahi wasiya ya ce idan na mutu ka tsaya kan gawa ta ka gani huzaifa yana cikin wanda za su min sallah ya ce in huzaifa ya min sallah to na sha in ka gabe min sallah ba to akwai matsala sai da ya zartar da wasiyar shi ba amma mu yanzu duk alamomin munafikai da ake faɗa idan mutum zai ba da labari yayi me ya ƙarya in an bashi amana yayi me ya ci in an yi me alƙawari da shi yayi me ya saba in an yi kusuma da shi ya shi abin da ya haɗa ka da mutum ka faɗi daidai abin da ya hada ku kana ganin ai ba za ka iya kai shi kasa ba kuma wannan ba hadda sunan malanta ba abin da ya haɗa ku da mutum wani eh, ga rigimar da muke da shi to tsayar da ita iyana ina ganin ai ba zan iya kai shi kasa ba sai na mai ƙarya to duka waɗannan yana daga ciki da haka mutum wallahi hazari hazari mutum ya dukkan matakin da zai ɗauka wajen nisan ta kansa da munafunci Allah ka raba mu da munafunci wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh